Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa min al-hubbi kashi na 20. With so much shock take kallon Farhan Shagari, addu'a take Allah ya sa mafarki take yi. Jikinta babu inda baya rawa saboda tashin hankali. Hannunta ya shiga ja har zuwa master bedroom ɗinsa, sai da ya tabbatar ya saka kofarki kofar ki tana kuma kallon sa ya shiga haɗa allura a gabanta. Na mugun na mugun bugawa take kallonsa. Cikin rawar murya take faɗin, "Me za ka yi Farhan? Me kake ƙoƙarin yi mani?" ta yi magana ne cikin muryar kuka bugar da ke zan na yi aiki da gangar jikinki ta yadda ba za ki min gardama ba Allah ya tsine maka albarka ya tsine wa mugun nufinka Farhan tsinan ne kawai ta faɗa ta masa cikin kuma mugur tsawa hannu Farhan din ya ɗaga, ya zabga mata mari baya ta yi ta za ta faɗi ya fisgota hannu ya sa ya yaga hijabin jikinta ta karfin tsiya yana riƙe da ita ne ya ɗauko allura ya danne ta da ƙarfi ya saka mata ita cikin damtsa hannunta kallonsa kawai nuri ke hawaye na zubar mata ta tsani farahan shagari tsanar da bata taba yi wa waninsa ba cikin minti biyar allura ta fara yi mata aiki ɗaukar ta farahan ya ya dora ta akan lafiyayyen gadonsa sai wani bin jikinta yake yi da kallo yana haɗiyar yawo bidiyo kal ya kira aliyu waziri yana kuma ɗauka ya fara shafa fuskar nuri lokaci ɗaya aliyu ya miƙe tsaye jikinsa na mugun kaɗawa bai taɓa tunanin farahan ɗan akuya ba ne sai yanzu ka sakin ko na afka mata da auren nan naka yana hango kwallar bakin ciki a cikin idanun Aliyu Wazir ya murmushi yana faɗi ina jira zan kashe wayar ne bai jira mai zai ƙara faɗa ba ya kashe wayar zuciyarsa ya ji tana kuma ƙoƙarin barin jikinsa kusan sau biyar yana gwada rubutu a takardar ya kasa lokaci ɗaya ya jifa takardar hannun nasa ƙara ƙara ya tari kara ya tara amma ya faɗa mata gaskiyar komai ya san amma ba za ta juya masa baya ba in har tana son ya yi zaman aure da nuriya na har abada a shirye yake ya ƙara ɗaure igiyoyin aurensa shi da nuri zai gama da matsalar amma kafin kuma ya koma kan faran shagari zai nuna masa shi ƙaramin ɗan iska ne da haka ya ɗauki kaki ɗin da wani irin speed ya nufi gidan amma zuciyarsa na wani irin bugawa da batul wazir ya fara cin karo sauran kaɗan batul wazir ɗin ta kai ƙasa ta ja da baya tana kallon aliyu wazir ɗin i'm going to slap your face batul wazir ba ta kallon gabanki ne ta dafa kanta tana faɗin daidai nake tafiya na yaya kai dai ne dai baka kallon gabanka finally ga ka gabana yaya alkawarin da kai mini dan Allah gobe za mu je siyan anko wani kallo ya mata yana faɗa an jima batul ban da yanzu zai wuce ta sha gabansa ne tana faɗin ya me zai hana yanzu ko jiya haka ma ka faɗa mani wai busy busy ka bani atm ɗinka mana na je kawai na cire karɓan ki ɗin ta yi karɓar kiɗin ta yi falon da gudunta ta shi ta fice falon da gudunta kowanne ta ka kowanne taka kafarsa da zai yi zuwa wajen amma zai sai zuciyarsa ta buga ko da ya samu amma ɗin tana waya kasa sa waye cikin rum ɗin jin yake yi tamkar ya juya koma amma ta aje wayar tana kallon sa take faɗin lafiya dukkan jarumtarsa ya haɗo ya shigo cikin ɗakin ya samu waje ya zauna lokaci ɗaya ya riko hannunta ita dai amma ɗin kallon sa take da wani irin yanayi take hangowa a cikin fuskar sa amma ya kira ta da dukkanin ƙwarin gwiwarsa dama akan nuriya ne cike da tsoro amma ɗin ke faɗin me ya same ta kallon reaction ɗin amma kawai yasa zuciya aliyu ɗin ta kare ka amsa min me ya samu nuriya ɗin yadda ya ga amma ɗin ta ruɗe lokaci ɗaya yasa ya rungume ta sosai zuciyarsa tana buga cike da wani irin sabon tashin hankali Aliyu ya dago daga jikin Amma ɗin ya ware mata ido yana sakin dariya a hankali yake faɗan Amma haka kike son Nuri ya turo bakinsa yana faɗan kin fi son Nuri da ni ko Amma ta ja kunnensa da ƙarfi tana faɗan na zata wani abu ne ya samu Nurin babu abin da ya same ta dama ina son na buɗe restaurant da sunan Nuri ne ya kika gani amma amma na murmushi take faɗin ka ce Aliyu zaka iya yi mata kyauta ma fiye da haka ina son cikin jikinta cikin jikinta yayi kwari na shirya mana tafiya ne umara mu ukwa Nuriya Nuriya Laila da ni ni kuma mu yi addu'a Allah ya kawo mana baby lafiya ya kawo mana mai suna Abba lafiya kuma amma din ta faɗa tana tana ƙara tana tara kwallon farin ciki a cikin idanunta da sauri runguma amma ba zai iya karya zuciyar amma ba ba zai iya kare zuciyar amma yanzu ba ya kamata ya nemo Khalil Wazir a duk inda yake ya faɗa masa gaskiya auren su da Nuriya maybe Khalil Wazir zai iya samu masa solution ya mike tsaye na faɗa amma zai fita Allah ya kiyaye hanya ta masa tana faɗin ta kira Nuriya wayar Nuri ɗin a kashe take ya shafa kansa zuciyarsa na buga yake faɗin tana bacci da haka ya fice daga rum ɗin waya ya fito yana neman layin Kalil Wazir. Da baki buɗe Kalil Wazir ɗin yake kallon Aliyu. Har ma ya kai ƙarshen zancen ya kasa furta kalma ko ɗaya sau uku yana buɗe baki da niyya ya yi wa Aliyu magana ya kuma kasa. Jin labarin yake tamkar a fim ɗan Hausa. Tambaya kansa yake anya hakan na kasancewa in a real life kuwa. Ali yaushe ne na fara wasa da kai ne da zaka tsaya a gabana kana shirya min ƙarya. Kalil Wazir ne ya yi maganar sounding so serious a cikin muryarsa. Aliyu ya kamo hannunsa cikin tashin hankali yake faɗin. Believe me gaskiya nake faɗa maka. Auren mu da ya contract marriage ne. Da gaske nake kalil Wazir. Nuri budurwar Farhan Shagari ce. Ya faɗa yana sauke numfashinsa da yake riko sa tun ɗazu. kalil Wazir ya dafa kansa yana masa tunanin da ya kamata ya yi. Ya ɗago yana kallon Aliyu da shi ma baya cikin natsuwar sa yake faɗin. Kana nufin so ko cikin da aka tabbatar akwai sa jikinta shi ma ƙarya ne ba ka taɓa kusantar ta ba. kare Wazir ya faɗa yana tsare sa da idanunsa. Ali Wazir ya dafa kansa yana faɗin babu abin da ya taɓa shiga tsakanina da Nuri. kare Wazir ya kalle sa cikin ido da ido yana faɗin da best solution sakin ta zaka yi ai ka yi alƙawarin zaka sake ta ka ɗauki alƙawarin kuma ka ɗauki alƙawarin haka kawai ka sake ta ka bar wa Farani aura ya aura amma kuma ka bar ni da ita zan yi mata bayanin komai fushinta na ɗan lokaci ne ka san bata da riƙo ko kaɗan haka za ta yafe maka saboda ba ta son Allah ya fushi da kai akan akan haka right shi dai Aliyu kallon Khalil Wazir kawai yake san wannan shawarar da ya kawo bata yi masa bata yi masa ba ya dakuna fuska yana faɗin wannan wace irin shawara ce ya Khalil gaskiya bata karɓi ba a waje na ka canja wata sakin nur ba ba mai sauki bane a waje na ko dan farin cikin amma Kale ya girgiza kai yana sakin blushin yake faɗan saboda farin cikin saboda farin cikin kadai da sauri aliyu ya kalle sa yana faɗa kamar ya farin ciki na aliyu are you falling in love with her da sauri khalil wazir din yana kuma ya kalli khalil wazir din yana girgiza kai yake faɗa i'm not i'm not yaya to ka sake ta mana kallon khalil wazir din yake zuciyarsa na bugawa zaka zauna da ita baka son ta ne ai zaka zauna da ita baka son ai ai ba zai ma yiwu ba idan wani abu ya same ta sai na karar da duka dangin farhan sai sai sai sai yayi da ya sani da ya sani da sai da na sai yi da na sanin sani na a duniya wazi na girgiza kai yake faɗin shi da budurwarsa me na iko a kanta a fusace Aliyu ya nufi kofa don maganganun ma wazir na ƙara ɓata masa rai ne zai zauna shi ɗaya ya samu mafita ya kalli agogon da ke manne a damtsa hannunsa yana duba lokacin kusan awa biyu kenan da yin waya da Farhan zai yi tunanin awa ɗaya ya san ta yanda zai bullo Farhan shagari hannu ya sa yana jan zip ɗin rigarta wayarsa ce ta fara ringin ya kalli mai kiran da sauri na fisa shagari ce ji ya yi gabansa ya yi wani irin bugawa da sauri ya sauka kan bed ɗin ya ɗauki wayar gami da kuma shigewa toilet ya ɗaga wayar ba tare da ya yi magana ba farhan kana ina yanzu yanda nafisa ke magana ne ta san tana jan numfashi ya sanya babu lafiya gabansa na faɗuwa ke faɗin lafiya ki min bayani idan allah mami bata da lafiya tana kwance a gadon asibiti ka zo yanzu ji yayi hankalinsa ya yi mugun tashi da sauri ya fito toilet din yana hada wani irin zufa ya kai kallon sa kan nuriya awa kusan biyu kenan da ya mata allura idan mami ta mutu bai nemi gafarar ta ba ba zai taɓa yafewa kansa ba mami tana kwance a gadon asibiti yana kokarin aikata kuma zina da macen da yake yi wa wani irin so da wani irin fuska zai kalli nuri idan ta farfado maganganun da dadi ya faɗa masa suka shiga dawo masa akai wasu irin hawaye masu zafi suke marginowa a kan fuskarsa shi kansa ba zai yafe kansa ba Yadda ya rika hocin besti dinsa da nuriya ya ci amana best friend dinsa. ta hanyar kwantawa da budurwarsa ji ya yi gaba ɗaya duniyar tana juye masa bai taɓa sanin haka kallar tashin hankali yake ba sai yanzu ya ɗauka zai iya binne duk wani zunubin shi idan ya auri nuriya ashe ba haka bane bai isa ya yi wa kaddara wayo ba yau ya ji ya ƙara son bestin sama wani irin soyayyar sama mai girma ji yana ƙara bin dukkanin jikinsa gaskiyar nuri ne ya kamata ko da sau ɗaya ya bai wa aliyu zai farin ciki tamkar yadda ya basa ya girza kai yana tuno kalaman arifa masar ita ta shirya duk wannan abu. ba ta wannan hanyar ya so bullo vesti ɗinsa ba bai shirya nuna wa nuri kalarsa ba da kalar halinsa sai ga shi arifa mansur ta cillasa a ramin da bai isa ya fito ba ya tabbata ya rasa nuriya har abada ba za ta ƙara kallonsa da mutunci ba yau da kansa yake ƙoƙarin rafin innocent girl irin nuriya da ya aikata hakan da ba zai taɓa wa kansa ba a yau kin taimake ni nafisa shagari ban san da me zan saka saka miki ba tafin ya shiga yi a wayarsa ka yi haƙuri ka yi haƙuri don Allah ban cancanci yafiyarka ba ka yafe min don Allah kar ka tambaye ni dalili Vestina bar na bar maka nuri har abada bata cancanci zama da ni a matsayin mijin aurenta ba kai ne daidai rayuwarta daga yau daga yanzu nan zan taya ka binne wannan sirrin na yi maka alkawari zan taya ka binne wannan sirrin besti ka yafe min idan na ci amanar ka a gaban ka ko a bayan ka na aikata maka laifi mai girma wanda na san ba za ka yafe min ba ba zan ƙara zuwa inda kake ba saboda wannan laifin ƙarshe ya saka sunansa kafin kuma ya ba sa adres ya zo ya je ya ɗauki nuriya tana a guest house ɗinsa zai je asibiti mami bata da lafiya da haka ya kashe wayar ya saka kayansa ya ɗauki kaki ɗinsa ya tsaya yana yi wa nuriya kallon ƙarshe lokaci yayi da zai yi nisa da rayuwarsu haka zai kuma tsaya da kafafunsa ya hana rufe mansar shiga cikin rayuwarsu hawaye kawai ke gudu akan fuska sai ya shiga mota ya tayar yana faɗa wa mai gadi aliyu zai zo yanzu nan idan ya ci hon ɗinsa ne ya buɗe masa da haka ya ja motar da gudu yana, yana halbata akan titi burinsa ya isa asibitin na yaga gade cikin mami ko da ya isa ɗan asibiti yawunsa na tsaye a emergency yayyansa na tsaye a emergency da kuma mahaifinsa da gudu ya so yana sauke numfashinsa yake faɗa ina mami Salma shagari ce ta gaban gabansu da ma ita ma ita ce mai zafi a cikinsu ta cakumi kwalar rigarsa. Hawaye na zubar mata ne take faɗan. Daga yanzu nan idan numfashin mami ya daina aiki, idan zuciyarta ta buga kai ne Farhan, kai ne Farhan shagari ba za mu taɓa yafe maka ba. Ta faɗa tana girgiza sa da ƙarfi tana kuma wani irin kuka mai cin rai. andi Nafisa ta zo ta riƙe ta ne tana faɗin miya haka Salma ki dawo natsuwarki mana don Allah. Faran ya rike dadi dauke da kuma nashi kalar tashi hankalin yake faɗin dadi ina mami Alhaji Umar ya shiga nuna masa kofa da gudu ya nufi kofar suka ci karo da kuma wata nurses din da ta fito daga ɗakin malam kai hakuri ba a shiga emergency wani kallo Faran din ke mata cikin ihu yake faɗin uwar tawa kike faɗa min bai isa na ganta ba zan ga me ya hana ni shiga ɗakin nan ba na hanya malama ya faɗa yana daka mata tsawa a tsorace nas ɗin ta ja da baya tana kuma kallon sa fadawa yayi daki yana sauke numfashi da dukkanin karfin sa yake faɗin mami ya faɗa ne yana kuma zubewa saman jikinta daidai lokacin mami ta bude idanunta tana kallon farhan saurin ƙara rufe idanun nata ta jin suna yi mata nauyi mami please ki tashi mu tafi gida ki yi hakuri ki yafe min na yi miki alkawari daga yau daga yanzu nan zan yi duk abin da kike so na yi miki alƙawari. zan auri arzara aziz cikin satin nan ma in har za ki yafe man ki daina fushi da ni da gaske ka damu da lafiyata mami ta maganar murya can ƙasa da sauri ya ɗago kansa yana ƙara damƙe hannunta da hannunsa cikin nata ɗan yake faɗin na damu da ke da lafiyar ki fiye ma da kowa da komai a duniyan nan please ki tashi mami ya faɗa hawaye suna zubar masa ɗin limshe ido mami ta a hankali daidai lokacin kuma Alhaji Umar ya shigo shi da su Nafisa ɗin ya kalli Faran wanda tun zuwansa bai yi magana da shi ba. Faran ta shika ka fita yana girgiza wa dadi kai yake faɗan don Allah dadi ka ce na tafi ka yi haƙuri don Allah lokaci ɗaya kuma mami ɗin ta buɗe ido tana kallon dadi take faɗin ka bar su don Allah shiru dukkanin su suka yi a ɗakin likita ɗin na shigowa kuma don duba mami ɗin suka fita su dukansu bai san sau nawa ya karanta saƙon Farhan Shagari ba ya kasa fahimtar komai a cikin saƙon sai adres ɗin da ya turo masa wanda kuma ya fi mai da hankali a kansa wani irin wani yake dannawa a kofar gidan Faran Shagari addu'a kawai yake yi yayi ido biyu da Faran Shagari sai kuma ya haɗa masa jini da majina duka a lokaci ɗaya ko rufe motar bai yi ba ya rufe cikin gida yana kwala Faran Shagari kira amma mi har ya shiga cikin falon babu alamar Farhan a gidan tsayawa ya tsayi tsakiyar falon zuciyarsa na bugawa addu'a yake akan Allah kare baiwa faran sa'ar nuri shine abu na ƙarshe da Farhan din zai aikata masa wanda yake jin ba zai iya yafewa ba benan ya nufa ne yana kuma kwala nuru kira kofar da ya gani a buɗe a nan ya faɗa kallonta kawai yake baya ga yana jin baya baya ja yana kuma jin kafafunsa na yi masa wani irin nauyi Allah ya sa mafarki ne Allah ya sa ba gaskiya bane karisawa ya inda take ya shiga kira sunanta cikin tashin hankalin jin yake sa tamkar ba tasa ba girgiza ta ya shiga da dukkanin karfinsa har lokacin bata bata motsi da karfi yake faɗin fara mi kai mata mi kai wa 'yar mutane yana jin dukkan hop ɗinsa akan nuri din na karyewa yana karewa yana da kishi kishin da ba zai iya misaltawa ba ko shi kansa kishinsa na ba na ba ta tsoro kullum a cikin sujadarsa yana roƙon Allah ya rage masa kishi musamman ma akan iyalinsa idan tunaninsa ta idan tunaninsa ta tabbata idan zarginsa ya kasance gaskiya ne zai haƙura da nuri ya haƙura na har abada don ba zai iya ɗaukar wannan abun ba zuciyarsa za ta iya tarwatsa duka dama duka dama kuma tun farko shi shishigi ne ya kai sa me yasa soyayya bata tashi su ko ina ba sai ta wulla sa inda bai kamata ya je ba hawaye masu zafi ne ya ji suna zubar masa kishi ya je yana kuma cin zuciyarsa wani zazzabi ne ya je yana bin jinin jikinsa lokaci ɗaya hawaye kuma suka ci gaba da gudu akan fuskarsa yau shine na shine na arhar hawaye har haka kiran kalil Wazir ne ya shigo a wayarsa bai bi ta kan kiran ba ya dauki nuri da wayar ta da ya gani ya shi a wurin ya nufi kofa har kusan tara kalil Wazir na tare da shi a gidansa suna falo suna tattauna matsalar matsalar sun dauko dokta asirance ya duba nuri din ya faɗa masa allurar bacci aka yi mata mai karfi nan da wasu yan awoni za ta tashi bayan fitarsa kuma kali ya duba aliyu cike da wani irin tausayin kanin nasa yake faɗin na zata zaka ce ya duba ta ne mu samu tabbacin faran ɗin bai kwanta da ita ba aliyu girgiza kai yana faɗin ta yaya zai duba mun mata ta yaya zai duba wurin da bai kamata ba ya duba ba zan iya ɗaukar wannan ba abin tausayi abin dariya haka kisha aliyu na ba sa mamaki kuma a hakan yake cika baki baya son nuriya ji jiyan da ya zama cikin awa ɗaya kacal idan haka ya faru da gaske kotu za ta raba mu da faran dangantakar mu abokatakar mu za ta tarwatse kowa ma ya huta kare waziri ya masa sallama yana faɗin sun yi waya idan ta farfado sai kusan goma na dare ne ta farfado ihu ta fasa lokaci ɗaya kuma ta fashewa da wani irin kuka tana kai hannunta ƙasanta cike da mugun tashin hankali lokaci ɗaya ta miƙe tsaye jikinta babu inda baya rawa daidai lokacin kuma aliyu ya turo kofar ɗakin da take ta yi kansa tana faɗin me ya yi min ka faɗa min zuciyata za ta buga kuka take mai cin rai tana riƙe da aliyu ɗin da shi ma yake jin wani irin hannu yake jin wani iri hannunta ya riƙe ya zaunar da ita gefen bed natsuwarta yake bukata kafin ya fara mata tambayoyin da yake so ya yi mata ba zai iya jira har sai da safe ba baki ji canji a jikinki ba da sauri ta girgiza kai lokaci ɗaya aliyu idan sa suka kai azib ɗin rigarta da yake a waje saurin ɗauke kansa yana jin bugun zuciyarsa har cikin fuskarsa lokaci ɗaya nuru ɗin ta miƙe tsaye ta jasket ɗin jikinta ya sauka ƙasa daga ita sai on waya ta zo ta jazib ɗin rigarta ta cisa a buɗe ko ta kan aliyu ɗin wazir ba ta bi ba ta nufi ƙofar fita tana fashiya da wani irin kuka ƙara ta mutu da ta ga wannan ranar allah ya ɗauki ranta yanzu nan ta huta duhu ta je na mamaye idanunta baya ta tafi za ta faɗi aliyu ɗin ya saurin taro ta yana girgiza ta yana kiran sunanta sai dai ta riga da ta suma a hannun nasa <clears throat> Kwanta da ita ya ɗauki bottle water din ya kwance marfan ya zube mata su akan fuska Bris Nuri, Bris, Bris don Allah, ya faɗa da wata irin murya tari ta shiga yi da ƙarfi, ɗago ta da sauri, da sauri, sauran sauran ruwan da kuma suka rage ya bata ta sha. Don Allah ka cire min wannan rigar, ka duba ni. ta yi maganar da wani irin kalar tashin hankali kan bed ɗin ya kai ta ya kwantar da ita ya shiga shafa mata yana faɗin ta huta kar ta ƙara magana kallonsa kawai take ta kasa yi masa magana zuciyarta ta ji tana yi mata ciwo idan yanzu aka ba ta wuka a ce ta kashe wani farhan shine mutum na farko da za ta fara tun tunkararsa hawaye kawai ke zubar mata a daren ranar kuwa aliyu na tare da ita da ta fara bacci sai ta farka a firgice sai aliyu ya rike ta haka suka kwana a wahalce ko da safe kasa haɗa ido da aliyun tai idan ta kuma har sun canza kala saboda kuka ɗakin ta ta koma ta rufe kanta har kusan sha biyu na rana bai ji motsin ta ba shi ma kuma bai ta kura mata ɗin ba ya ci gaba da hidimominsa haka kalil wazir ya hana su tun tun ƙara tun ƙara faran shagarin ya faɗa masa ne babu abin da yawa nurin shi ya tabbatar da hakan a cikin saƙon da ya tura aliyu ya ga hakan ɗin haka maganganun da faran shagari ya duka sun ɗaure wa Khalid kai ya rasa wane ne zai kama a ciki bangaren Faran kuwa kwana ɗaya mami ta asibiti aka ba ta sallama suka dawo gida dama jininta ne ya haye saboda damuwar Farhan ɗin babu abin da dadi ya faɗa masa sai ya kiyaye don shi ne matsalar mami haka ya ƙoƙari kuma ya gama da mami ɗin lafiya ya kuma yi ƙoƙari ya gama da mami lafiya ko zai ga haske a cikin rayuwarsa Zara Aziz ita da mahaifiyarta sun zo har gida sun duba mami wanda mami ta ji daɗin hakan sosai zara sai rawar kafa take a gaban farhan shi dai iyakar ya bita da kallo kallonsa kawai take da wani irin tashin hankali tana kuma girgiza kai tana fashewa da dariya bakin dariyar bakin ciki farhan ni zaka yaudara ta yi magana tana cakumarsa ya hankaɗa ta yana faɗin aliyu bai cancanci wannan sakayyar ba ko kaɗan baki dace da shi ba Arifa Mansur ke bakar ashana ce wanda duk kika kara kuma sai kin kona sa. Zan tsaya da kafafuna na tabbatar baki kara shiga cikin rayuwa Aliyu Wazir ba. Haka na sadaukar masa da soyayyar da nake yi wa Nuriya ta hanyar hakan kadai zan saka masa da alkhairin da kuma yi min a baya. Ke kina tunanin idan Aliyu ya san ke yar hannu ce ko giyar wake ya sha zai ƙara kallon inda kike har ya kai ga ma aurenki baki san waye shi ba kar ma ki yi kasadar shiga rayuwarsa kina bude a haka din nan a daren na aure a daren na aure ku zai kashe ki a daren da ya aure ki zai kashe ki saboda kishi don haka ki yi ta kanki adalci daya zan iya miki na amince zan karbi duk abin da kika haifa da hannu biyu ban sani ba ko daga ciki ko daga ciki ba zan ƙara samun wani a duniyan ba ke ma ki tuba ki koma ma Allah ya ɗauko rafa kuɗi har guda uku ya damƙa mata yana faɗan ki fara taɓa wannan canji canjin saboda lafiyar ki da bebin da ke jikinki idan ya girma zan faɗa ma mami na san za ta ji tausayi na ta yafe min idan ya isa haihuwa kuma bani ni da shakku akan mami na riga da na faɗa mata kalar tawa kaddar haifa mata jika shegi da haka ya shige mota sai bar arifa mansar ɗin da wani irin shak kwance akan fuskarta